Jiragen guda biyu sun iso tashar jiragen ruwan takurade a cikin katafaren jirgin ruwa mai suna Ocean Giants. Babban hausan sojin ruwa na Amurka a Ghana, Commander Captain McLean, shine mika jiragen biyu ga Ghana a madadin Amurka. kuma babban kwamandan rundunar sojin ruwa na yankin yamma Commodore Emmanuel Kwafo shine ya karɓa a madadin Ghana. A jawabinsa, Commander Captain McLean ya ce sojin ruwan Ghana na taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaron teku a mashigin tekun Gini. Don haka jiragen ruwan za su karfafa wa Ghana tsaron tekun yankin. Ghana is, in, um, is uh, most important and especially important in regional security for the Gulf of Guinea and for West Africa. ya ce Ghana ita ce mu mafi muhimmanci musamman a fannin tsaro na yankin mashigin gini da kuma yammacin Afirka. Yankin mashigin gini yana da muhimmanci ta fuskar kasuwanci kuma muna farin cikin taimakawa Ghana a wannan kawancin. Kamado Emmanuel Kwafo yayin da yake miƙa godiyarsa ga gwamnatin Amurka kan jiragen ya ce hakan zai ƙara inganta tsaro a yankin yamma mai nisa da kuma gabashin tekun Ghana. We are very grateful for ya ce, Ina so mika miƙa godiyarmu ga gwamnati da jama'ar Amurka bisa ga wannan karimci. Za mu kira ɗaya GNS a Fulawo, ɗayan kuma GNS Half a Sini. ya ce jiragen za su iya kasancewa a cikin teku na kusan kwanaki uku don haka suna da kyau sosai kuma za su amfane mu mai sharhi kan harkokin tsaro alhassan bello ya bayyana wa muryar amurka yadda waɗannan jiragen ruwa za su taimaka wajen tsaron gabar tekun ghana da mashigin gini da kuma siyasar da ke tattare da shi. Gaskiya na farko batun shifin da Amerika ta bamu farko alama ne kamar tsakanin mu da Amerika akwai fahimta akwai zo ko good relationship. Na biyu kuma idan ka duba ruwan kasan namu ta West Africa wanda muke cima Gulf of Guinea da ka ɗauko from mudeci ta Nigeria kenan ta karkarar Nigeria zuwa Tura Guinea ko su Gabon ka ɗauko har ta kasashen Mauritania akwai sata da fashi kan ruwa da West Africa muna da wannan challenge da Somalia ne da aka zuba sojoji da ayyuka wajen mulki wajen ta yi sanyi shi nan kuma ya tashi hawa muna wanga abu is just a way of ya bamu kwazo ya bamu ayyukan aiki kuma dai taimake mu kwarai mu yan mu ruwan mu in terms of piracy sea robbery sannan na uku kuma mu duba kamar akwai janin jaka tsakanin America China da Russia wani bangare in the past 10 years China ya fara zuba kuɗi dukiya da wanda ke cewa investment cikin Africa bari China is becoming more important than America in terms of trade and transaction so so this is America also trying to gain goodwill of the Ghanaian government government amma kada ya samu amfani kuma da mu samu amfani kuma ya kare mana tsaro akan ruwan mu wani masharhanci kan al'amuran yau da kullum Mustapha Madugu ya jaddada muhimmancin jiragen ga tsaron tekun Ghana sojan ruwa Ghana sun amfani da jiragen ruwan kare iyakokin Gana da makautanta misali sai sun amfani da jiragen ruwa su hana fasakorin miyagun kwayoyi da makamai su hana yadda ta'adda shigo cikin kasan Gana, wurin aiki ceto misali in kwale-kwale ya nusi A ranar 25 ga watan Afrilun 2023 dai shugaban kasar Ghana Nana Akufo ado, ya kira taron kasashen yankin mashigin Gini domin tattauna dabarun karfafa tsaro kan laifukan da suka shafi teku da suka addabi yankin. Idris abdullabago sashen sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.